Check Initiative, helping you sort fact from fiction. Africa Check. A ci gaba da kawo muku kirkirarrun labaran kage da Afirka Check ke tantance muku sahihancinsu. A wannan makon a shafin Instagram an wallafa wani hoto wanda cikin sa'a 24 har mutane 1,400 sun kalle shi. Hoton dai baki ne buɗe an haska wani haƙori da aka yi wa ciko da ƙarfe mai zai ba. sai kuma aka yi rubutu a saman wannan hoto kamar haka hukumar cimaka da magani ta ƙasar amurka wato fda ta ce cikon haƙori na ƙarfe na haddasa ciwon ƙoda kashe ƙwayoyin haihuwa cutar da ƙwaƙwalwa da hankali da kuma mafitsara bayanin ya ci gaba a kan cewa duk sanda aka yi wa mutum cikon haƙori kuma sai ya yi tauna da wannan ciko to dalmar da aka yi cikon da ita tana fitar da wani nau'i na makuri mai guba sai kuma wannan gubar ta makiyori ta bazu zuwa wani sassa na jikin bil'adama kamar da yadda kuka sani masu sauraro cikon haƙori fa ƙwararren likitoci ne na haƙori suke yi kuma suna yi wa kogo ko haƙorin da ya ɓantare ne domin a gyara wannan haƙori hukumar ayyukan lafiya ta ƙasar ingila ta yi jan kunne da musanta wannan batu inda hukumar ta ce ba fa yin wannan cikon haƙori da wani nau'i na guba ana yi ne da abubuwa guda biyu ko dai dalmar ta makiyori da kofa ko kuma ai cikon da gwal hukumar abinci da magani ta Amurka da aka danganta da wannan batu ta tattauna da Afirka ce ta bakin mai yada labarai na hukumar Shona Nelson ta ce tabbas ana yin cikon haƙori kuma duk sanda aka yi cikon haƙorin yana fitar da iska mai jalma ta makuri amma har ya zuwa yau babu wani bincike da muka yi da yake nuna cewa hakan zai iya zama barazana ga lafiyar bil'adama don haka wannan batu ne na kage ta bakin Nelson wannan sako ya zo muku ne daga Afirka Check kuma ita take daukan nauyin ka muku An Africa Check Initiative helping you sort fact from fiction